الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال جل في أولى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله أليم خبير قال عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على أعجمي إلا Wafi hadisin حديث آخر المسلم أخو المسلم dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya 'yan uwa hakika makiyan musulunci da musulmi maƙiyan mutuntaka da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba su gushe ba ba za su gushe ba za su ɗore za su ci gaba kamar yadda suka saba a jiya da shekaran jiya suna nau'anta salo suna caccanja kala da irin nau'i daban-daban na fili da na ɓoye da baki da na aikin hannu da na kuɗi wajen ganin sun auka wa musulmai ko a nan ko a can musamman a inda musulmin suke da mafi rinjaye ko suke da dandazo ko a nan ne inda suke da gidajensu da kasuwanninsu da iyalansu ba don komai ba sai don tsananin kiyayya da tsananin gaba da tsananin hasada da irin takidi mummuna da suke da shi na kulli a cikin zukatansu kamar yadda yake faruwa a nan da can a yau da gobe kamar yadda ya faru a jiya da shekaran jiya Allah mai girma da buwaya ya yi gaskiya ta inda yake gaya mana halinsu yake fallasa mana asiransu ba don komai ba sai don mu san halayensu kuma mu ci maganin zama da su ubangiji ya ce ha antum haula ku ne wai kunan hun kuke son su wala kuma amma ku sani su ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi ku kun yi imani da dukkan littattafai don a zauna lafiya ba kwa zagin annabin kowa ba kwa cin mutuncin addinin kowa ba kwa cin mutuncin littafin kowa domin yin kawayen kafirai wajen ajandar su ta siga sun lalata musulmai sun mai da su koma baya babu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun ubangiji yana tona mana asirin munafukan cikin mu ta yadda ake haɗa baki da su don a cin mana ta yadda ake haɗa baki da su don a karya mu ta yadda suke ba da ƙofa da kafa don a bayan musulunci da musulmi a jiya da shekaran jiya haka abin yake faruwa a yau kuma haka zai ci gaba da faruwa a gobe da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan suka ci gaba karo da ku sai su ce aimuma mu ƴan uwanku ne ai musulmi ne Wai za khalau amma idan suka keɓe ijunansu abdu alaikumul anamila min alghayr sai su ciji dan yatsa saboda haushi da bakin ciki da takaici da suke da shi game da ku ul ubangiji yace da annabi kace da su mutu bi gaizikum sai dai ku mutu da fushin ku sai dai ku mutu da takaici sai dai ku mutu da bacin rai Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin kare wannan addini yayi alƙawarin kare wannan al'umma yayi alƙawarin taimakon wannan gawurtaccen annabi da bawa addinin sa nasara wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari walillahi aqibatul umur ubangiji madaukakin sarki ce wallahi sai na taimaki wanda ya taimaki wannan addini domin Allah mabuwayi ne babu abin da ke gagararsa in tansuru in la tansuruhu faqad nasarahu in ma kai kace ba za ka taimaki addini ba to addini bai da takaici manzan Allah bai da takaici domin Allah subhanahu wata'ala ya riga ya taimake shi idh akhrajahu alladhina kafaru tun lokacin da kafiran jiya da shekaran jiya suka tayar masa da kayar baya suka kore shi daga garinsa suka raba shi da mahaifarsa fani ya sunaini shi da abokinsa idh huma fil ghab tun suna buya a cikin kogo idh yaqulu li sahibihi yana rarrashin abokinsa abubakar yana cewa da shi la tahzan inna allaha ma'ana kwantar da hankalinka Allah yana tare da mu ba za su cin mana ba za dai su yi abin da suke iyawa amma Allah subhanahu ya yi alkawari zai ya cika wannan addini manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi riko da dukkanin sababi na samun nasara sababi na samun taimakon Allah sababi na kaucewa sharri da makircin makiya na ciki da na waje a jiya da shekaran jiya to amma tare da haka ba su yi ƙasa a gwiwa ba ba su yada makamansu ba kuma ba su yi alkawarin za su daina ba za su ci gaba da haka Allah subhanahu ta'ala yake hakaito mana mu yan baya da irin abin da ya faru ga magabatan mu dan mu ma mu shirya mu sani zai same mu kuma mu sani babu wata mafita sai mun bi tafarki irin na magabatan mu wajen sanin halin makiya da riko da addini kamkam da kuma yin dukkanin abin da ke iya yiwuwa wajen mu ga taimaki addinin mu wajen mu ga ilmantar da al'ummar mu wajen mu ga mun haɗa kawukan mutane wajen a zauna lafiya a tafi daidai kowa mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa shugabanni su tsaye da adalci Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa har ila yau latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wallahi sai mun jarbe ku a cikin dukiyarku sai mun jarbe ku a cikin kawukanku kai daga cikin jarabawar har sai ku rinka jin mugunyan maganganu daga waɗanda aka ba su littafi kafin ku saboda kiyayyar da suke muku da gaba da hasada da in a so samu ne ku mutu a lokaci guda ɗaya su a wajensu ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wa min alladhina ku haka daga wajen mushrikai maguzawa za ku ta jin irin waɗannan maganganu azan kathira cutarwa mai tarin yawa wa in tasbiru wa tattaku amma in dai za ku jure ku tsaya akan addinin ku yi koyi da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam fa inna zalika min azmil umur ku sani babu wani kashin bayan cin nasara sama da wannan ga dukkanin wanda ya gane kuma da dukkanin wanda ya fahimci saƙon Allah da saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakika addinin musulunci ya zo ya tar da mutane cikin dimuwa cikin bata suna da bambancin ra'ayi da bambancin fahimta da bambancin tunani ko da garinsu su daya ko da uwarsu daya ko da gidajen su guda ko da suna rayuwa da launin fata iri guda suna magana da yare iri guda to amma sakamakon rashin shirya, da bata da kururuwar shedan da son zuciya suka daddara tsakanin junansu suka rinka kashe kawukansu da hannunsu suka rinka ƙin 'yan uwansu to amma Allah subhanahu wata'ala cikin hikimarsa da yake so ya haɗa al'umma akan turba guda sai ya rinka turo annabawa ya rinka turo manzanni ya rinka saukar da littattafai dan a samu daidaito a samu fahimtar juna a samu yan uwantaka a samu haɗuwar kai a daina ta'addanci a daina tashin hankali a daina kwace a daina zamba cikin aminci da dukkanin ayyukan ta'addanci ubangiji subhanahu wataala yana ba mu labari dangane da daɗaɗɗiyar al'umma a doron ƙasa ita ce al'ummar yahud ƴaƴan annabi yaqub dan annabi ishaqa dan annabi ibrahim yahudawa dukkaninsu ubansu guda ne yaransu guda ne gidansu guda ne amma tare da haka suna kashe junansu suna yakar junansu suna cin dukiyar junansu suna ribace 'ya'yan junansu da matan junansu wa idza akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum ubangiji yace ku tuna alƙawarin fa da muka yi da ku kada ku zubar da jinin junanku kada ku rinka fitar da junanku daga cikin gidajen juna thumma aqarrartum wa antum tashhadun kuka tabbatar da cewa an yi wannan alkawari ku din shaida ne amma thumma antum haula sai kuma ga ku ku abin mamaki taqtuluna anfusakum kuna kashe kawukanku mana kuna kashe ƴan uwanku wa an anfusakum min diyarikum kuna fitar da junanku daga ku. ma'ana wannan ya fitar da wancan wancan ya fitar da wancan gari daya ƙasa daya al'umma daya yare daya bangare daya wa in ya'tukum usara tufaduhum amma kuma idan da wani zai kama yan uwan naku a matsayin fursunonin yaƙi sai kuma ku je ku fanso su alhalin kuma kuna dora musu fansa kuna dora musu jizya kuna kama su irin kama wadda ake wa fursunan yaƙi ubangiji ya ce a nuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi biba yanzu ku a hankalinku kun ga ya dace ku yadda da wasu shashi na dokar Allah wani shashi ku sa kafa ku shure fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid duniya duk wanda ya ce zai haka ubangiji ya ce to ya shirya zai dandani kaskancin rayuwar duniya zai sha matsalar yunwa zai sha matsalar fatara zai sha matsalar cututtuka zai sha matsalar zaluncin shugabanni da bauɗewar halin talakawa da rashin samun kwanciyar hankali da nutsuwa da lalacewar tarbiyyar yara da dukkanin abubuwan da yake gurɓata rayuwa to in ma da a ce abin zai tsaya a haka da sauki wa yau mal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab kuma an je lahira wulakancin sa yafi haka wa mallahu ghafilin amma ta'malun kuma ku sani duk abin da kuke yi Allah ya sani ba wani abu da za ku yi wanda Allah subhanahu wataala bai sani ba wannan halin yahudawa kenan gabanin bayyanar shari'a da kuma irin yadda suka sa kafa suka shure ta bayan ta zo don ta haɗa kansu ta daidaita tsakaninsu ta yi musu adalci ta sa nan masa musu ji tausayin na ƙasa na ƙasa kuma su girmama nasaba to amma sai suka bauɗe haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana a garin Makka alhalin mutanen Makka uwa ɗaya ne uba ɗaya tsuntsiya ce maɗaurinki guda dukkaninsu daga ɗan wa sai ɗan ƙani sai ɗan dangi sai ƴan uwa ba wani wanda zaka fitar da shi a matsayin bare ko wanda yake zuwa duk ƴan gari ne amma tare da haka saboda tsabar jahilci saboda tsabar kafirci saboda tsabar mummunan al'ada da kururuwar shaidan nasu ma abin ya fi na yahudawa muni domin su suna da mummunan al'ada ɗan da ka haifa da kanka kake kashe kayanka da kansu suke haƙa rami su binne 'ya'yansu to mutumin da ya binne 'yarsa da ya haifa da cikinsa ta cikinsa kana tsammanin zai ragawa wansa zai ragawa kaninsa zai ragawa wan babansa ko ɗan kanin babansa ubangiji yana so ya nuna mana mummunan yanayi da mummunan hali da suka samu kansu a wannan lokaci wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun Allah ce idan aka yi ɗayan su albishir da an haifa masa ya mace sai fuskarsa ta canja ta turbine yana nisantar mutane baya so ya shiga cikin mutane don kar a tambaye shi a ce me aka haifa haka zai rike yarinyar rukon kai na kashi ko kuma ya birne ta da ranta Allah ya ce tur da irin wannan mummunar ta'ada da mummunar al'ada da mummunar ɗabi'a da suke aikatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka ya koma Madina can ya je tar da Ausu da Khazraj Ausu da Khazraj kamar Hassan ne da Usaini kamar dan Juma ne da dan Jummai tagwayen sunaye ne ma da su daya Ausu daya Khazraju ƴaƴan mutum guda ne kuma Allah ya musu albarka suka haifi ya'ya. waɗannan 'ya'yan nasu suka yi yawa suka yi zuriya suka yi dangi sai zama ana jingina 'ya'yan zuwa gare su idan aka ce ausu ana nufin 'ya'yan ausu khazraju 'ya'yan khazraju da ausu da khazraj din kuma uwa ɗaya uba ɗaya suke amma tare da haka sai da suka kwashe sama da shekara ɗari suna yaƙi yaƙin basasa gidajensu guda a gida suke na gandu gida na famili ga ɗaki ga ɗaki gawan uba ga ƙanin uba gawa ga ƙani amma tare da haka duk shekara za su fita daga wannan gidajen nasu su fita bayan gari a je a yaƙi a kashe juna kuma su ne dai za su ɗauki gawawwakin 'yan uwansu su binne kuma su sake dawowa gida su yi wa juna jaje kuma a sake mai da takobi a cikin kube kuma a jira sai shekara ta kewayo haka suka yi shekara ɗari ko shekara saba'in da biyar a wani ƙaunin na malaman tarihi sama da shekara ɗari biyu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ana tsaka da haka ya zo Madina Allah da taimakonsa da tasirin wahayi da hikimomin wa'azi irin na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam duk wannan wutar gaba ta makka ta kashe 'ya'ya mata da ta madina ta faɗan ƙare dangi tsakanin 'yan uwan juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe ta cikin ƙanƙanin lokaci ƙasa da shekara 23 komai ya daidaita shi yasa Allah subhanahu wataala yake gaya wa annabi irin gagarumin taimako da tallafi da nasarar da ya bashi wajen gudanar da wannan aiki wanda in babu hannun Allah ba zai yi ba Allah ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shi ya taimake ka da taimakonsa ya kuma sa muminai suka goyi bayanka wa allafa baina qulubihim ya hada tsakanin zukatansu law anfaqta ma fil ardi jami'an da zaka kashe duk dukiyar duniya baki daya ma allafta baina qulubihim wallahi baka isa ka shirya su ba a irin wannan fada da gaba da suke da junansu walakin Allah allafa bainahum sai dai Allah ne mai iko da isa wanda yazo ya hada tsakanin zukatansu babu sisun kwabo innahu azizun hakim ubangiji mabuwayi ne kuma yana da hikima al'umma ba ta zaman lafiya ba ta ci gaba ba ta nasara matukar kanta bai haɗu ba matukar ba ta zama tsintsiya ki guda ba da haka wancan mummunan yanayi da mutanen maka suka samu kansu a ciki shi ya hana musu ci gaba shi ya hana musu kaiwa ga gaci shi ya sa makiya suke musu ɗauki ɗaiɗai daya daga cikin su yake ba da labari irin na mummunan yanayi da suka tashi suka tarar da iyayensu da kakanni ya ce la yas'aluna akahum hina yadubuhum fin na'ibati idza ma qila burhana da ɗayansu ya ce wayyo a fito kowa zai ɗauko takobi ya fito ba a cewa me ya faru kawai sai a fada wa juna da sara da suka babu hankali babu shari'a babu sanin ya kamata babu mutunta zamantakewa babu yan uwantaka da juna to wannan shine mummunan yanayi da Allah subhanahu wataala ya rayar da al'umma gabanin saukar wahayi da turo annabawa da kuma tasar da masu wa'azi lokaci bayan lokaci amma ana nan ana nan al'amura suka sauya al'amura suka canja to makiyan addini makiya al'umma duk lokacin da suka ga kan al'umma ya haɗu don ta yi abin da zai amfane ta ta ci gaba to hankalinsu tashi yake yi a jiya da shekaran jiya wata rana ka'ab ɗan ashraf ɗaya ne daga cikin manya-manyan yahudawa a madina mai kuɗi ɗan ta'adda mai cinikin makamai mai sai da miyagun ƙwayoyi don dagula al'umma da rusata irin waɗannan suna cin karansu ba babbaka ne da cin kasuwarsu a lokacin da mutane suke zaune kara zube a lokacin da mutane suka yi nesa da ilimi a lokacin da mutane suka samu kansu a cikin baƙin jahilci da baƙin talauci da koma baya to a wannan lokaci ne ire-iren waɗannan maƙiya suke miƙe kafafuwansu suke kafa farcinansu don su sha jinin mutane da ka ka'abu dan ashraf manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata masa ajanda domin yana tsaka da baje kolinsa a Madina yana sai da makamai yana sai da ƙwayoyi yana lalata al'umma da 'ya'yanta yana kunna wutar gaba tsakanin wa'ancan da wa'ancan ya sayan musu da ƙwayoyi ya fitar da hankalinsu daga jikinsu sannan ya ba su makami don su kashe junansu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai wayar da kan mutane sai kai ya haɗu masu shan kwaya suka daina mutane suka san mutuncin mutuntaka suka san kimar yan uwantaka suka san girman haƙƙin jini sai suka dawo suka rungumi juna suka koma tsintsiya madaurin ki daya wata rana ka abu ɗan Ashraf ya zo wucewa ta majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga ga Ausu ga Khazraj mutanen da ada ba a ga maciji amma yanzu ga su a majalisa guda ɗaya a zaune gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna koyan ilimi suna neman shiriya suna fahimtar rayuwa suna kyautata alaƙa su da mahalicci subhanahu ta'ala wannan abin sai masa bakin ciki maza maza sai ya koma bayan garin Madina sai je ya samo hayar wani mawaki sai ce waɗancan mutanen da kansu ya haɗu mu ba za mu samu biyan bukata ba ba za mu samu zaman lafiya ba maza je ka a wayance ka shiga cikin su ka zauna kamar a cikinsu kake amma ka rinka rera musu waƙoƙin iyayensu da kakanninsu wanda aka yi a yaƙin basasa baya domin idan aka yi yakin aka dawo to wanda suka yi nasara sai mawakansu sun yi habaici sun zagi wa'ancan za ka yi ce je ka rinka tuna musu waɗannan waƙoƙin wannan munafiki ya zo ya zauna cikin majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka yi rashin sa'a lokacin annabi ya dan tashi ya shiga gida kawai sai ya fara rera waƙoƙi na jahiliya shikenan sai tsohon tsumi ya fara motsawa sai wannan da jikinsa yake manna da wannan asahu. sai baitin waka yake tuna masa to ai baban wannan shi ya kashe babanka ai wannan shi ya sara kan dan uwanka ai wannan shi ya ma kaza shikenan sai mutane suka fara warewa suka fara warewa kai a ƙarshe sai suka fara tashi suka fara kirari waɗannan suna yalal aus yan ausu ku zo nan yalal khazraj yan khazraj ku zo nan manzo Allah kawai sai ya jiyo kirzi ya rage za a fara ɗaukan makamai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida ransa a bace ya hau kan ya ce a jahiliyatun wa ana baina adhhurikum yanzu kuma jahilci za ku koma bayan gani a gabanku? ban ma bar duniya ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace ku da shi na zaman lafiya da kwanciyar hankali yanzu kuke so ku rusa wa kanku ku koma jahiliya baka take sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mala'ika jibrilu a tuna musu a karanta musu wahayi don ya goge tsatsar wancan mummunar kalamai na dauda na kazanta na gaba da kiyayya wanda aka fesa a cikin zukatansu ubangiji ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ko waɗanda suka imani uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah ya muku iz kuntum a'da'an da ku makiyan juna ne ba a ga maciji fa allafa baina qulubikum sai Allah ya zo ya hada tsakanin zukatanku wa kuntum ala shafa hufratin minan nari da kuna gab da gabar hutar jahannama domin duk al'ummar da ta mutu a irin wannan yanayin mummuna na faɗan kabilanci. na faɗan ta'addanci na gaba da juna na zubar da jini ba gaira ba dalili abin da ya rage kawai ka tafi ka shiga wuta shine mutuwa fa an kaza kun min sai Allah ya zo ya tsamo ku daga wancan duhun jahilci daga wancan bala'i kadhalika yubayyinu Allah lakum ayatihi la'allakum tahtadu irin Allah haka ne Allah yake muku bayanin ayoyinsa don ku shiga taitayen ku dan makiya ba za su kyale ku ba to wannan shine irin halin da kasar Hausa take ciki kafin zuwan Shehu Usman dan Fodiyo Allah ya ji kansa da rahama mutane suna bori suna tsafi suna ba da 'ya'yansu ga aljanu a sha jini suna yanka 'ya'yansu su zuba jinin a jiki su sha suna yin abubuwa na rashin kirki na rashin sanin ya kamata shehu dan fodiyo da taimakon ubangiji su subhanahu wataala ya zo kasar hausa yayi wa'azi ya fadakar yayi jin kunne yayi lalima ya girmama dukkan mai girma ya mutunta dukkan mai mutunci ya girmama sarakunan kasar hausa ya mutunta su ya martaba su ya ba su haƙƙi irin wanda Allah subhanahu ta'ala ya ce talaka ya bawa shugaba amma tare da yana kiran su zuwa ga a a ceci al'umma a raba mutane daga da jahilci a raba su da gaba a raba su da ta'addanci a raba su da ayyukan dabbar dawa ka haifi ɗa ka kashe kayanka da kanka ka yanka ka ba aljani jini da ire-iren wannan Allah maɗaukakin sarki ya zo ya maida ƙasar Hausa ta zamo ƙasar musulunci tsuntsiya maɗaurinki ɗaya jihadin shehu dan fodiyo da alfalunsa da alkhairinsa har ya ƙetare ƙasar hausa ya shiga wasu yankuna na ƙasashen kudu ƙasa ta zauna lafiya aka samu kyakkyawan yanayi na ci gaba aka samu ilimi aka samu tattalin arziki duk da haka turawan mulkin mallaka ba su haƙura ba sai da suka sake dawowa da baya da baya don su sake nakasta mu suka zo suka karya daular usmaniya suka lalata koyarwa ta shehu dan fodiyo suka tarwatsa ƙasar hausa wanda abubuwan da suka tafi suka bar mana shine har yau muke girba har yau sun kisa hakura suka ce sun ba mu yancin kai amma wallahi ba yancin kai suka ba mu ba sun dana mana tarko ne sun gina mana ramuka ne lokaci bayan lokaci wannan ya kama mu wancan Allah ya taimake mu mu tsallake wancan kuma mu afka to har ila yau irin wannan mummunan takidi da mummunan makirci da mummunan sharri da kudiri na zuci bai gushe ba daga zukatansu na sai sun ga sun mai da mu baya da yawa daga cikin mutane la'alla sun san wani abu da yake faruwa a wata tasha wacce take gudana a kafafen sadarwa ko dai a youtube ko kuma a facebook wacce ake kiranta jajjaruma tv tashar da ake tsine wa dan fodiyo ake la'antarsa ake cewa dan ta'adda ne shi ya kawo ta'addanci kasar hausa ƙololuwar abin da ake so a kai shine a raba tsakanin kabilar hausa da fulani a ce hausawa daban fulani daban bahaushe kuma yace ba a raba hanta da jini ko kuna so ko ba kwa so Allah ya riga ya gama wannan haɗin lokacin da dan fodiyo ya zo ya jihadi a ƙasar Hausa cikin abin da suke zarginsa da shi wai ya zo ne dan ya kwace daulolin Hausawa ya kafa daular Fulani me yasa ya rinka tura ƴaƴansa da ƙannansa da ƴan uwansa Fulani suna mulkar garuruwan Hausawa me yasa bai bar Hausawa da mulkin su ba to wannan ƙa'ida ce ta Allah subhanahu wataala duk wani annabi idan ya zo ya wayar da kan mutane to cikin almajiransa yake turawa su je su ci gaba da koyar da mutane Ya su turawa mulkin mallaka da suka zo suka mulke mu hausawa ne fulani ne ba fulani ba ne amma gwamna lugad a kano ya yi gwamna gwamnonin turawa a jihohinmu da yankunanmu da ƙasarmu duk sun mulke mu sun zo ne wai don su koya mana tsari irin nasu wanda suke so mu gudana akai wanda su a tunaninsu suna ganin wannan shine ci gaba wannan shine wayewa wannan shine abin da wai suke ganin zai kai mu ga gaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi garin Makka ya zo yayi wa'azi ya faɗakar ya wayar da kan mutane har ya hijira ya koma Madina bayan sauran garuruwan mutane sun karɓi musulunci tsari biyu annabi ya ɗauka duk garin da mutanen garin suka musulunta da sarkin garin su kuma suke da wanda ya cancanta ya shugabance su in shi sarkin ne manzo sai ya tabbatar da shi akan kujerarsa ci gaba da koyar da ka. ci gaba da faɗakar da ita in ku mutane da kansu suka zo suka ce ba mu wanda zai koyar da mu sai annabi ya zabi ɗaya daga cikin sahabbai sai ce je ka koya musu wannan shine abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta tura wani wasu sahabbai ka ji wancan a ƙasa kaza wancan a ƙasa kaza wancan a ƙasa kaza wani sahabin ƙasar da zai je ko yaran mutanen garin baya ji sai an samu tafinta wanda yake fasara tsakaninsa da su da haka shehu dan fodiyo ba mamaya ya zo kasar hausa ba alkhairi ya kawo mana kasar hausa ya kori bori ya kori tsafi ya kori tamfi ya kori yakin basasa da kasashen hausawa suke a wannan lokaci kano sun yi yaki da zazzau katsina sun yi yaki da hadeja sun yi yaki da naija garuruwa da yawa masarauta kaza sun yi yaki da masarauta kaza kuma duk hausawa ne a wannan lokacin hausawan kano da hausawan zazzau duka hausawa ne hausawan katsina da hausawan hadeja duka hausawa ne amma yaƙi ne tsakaninsu duk sanadiyar ɗan fodiyo waɗannan yaƙoƙokan aka daina su wanda a yau sai dai ka ji labarinsu a tarihi waɗannan makiyaya 'yan uwa da yawan su sukan bayyana da mu wannan tashar da na gaya muku in kuka shiga za ku ji waɗanda suke maganar suna magana ne da yaren hausa damun ku sani tuntuni akwai arnan bazata wasu arna ne wanda a ƙasan nan aka rinka ɗaukar nauyinsu su ji yaren hausa su goge wasu ma daga cikin maguzawa ne a ƙauyukanmu sakamakon sakacinmu kuma aka kiristantar da su aka rinka ɗaukar su ana kai su ƙasashen larabawa wasu su je su haddace ƙur'ani su san hadisai amma wallahi ba musulmi ba ne zuwa suka don su lalata musulunci za ka sha mamaki wai a ce mutumin da yake zagin ɗan fodiyo wai ya ce shi musulmi ne ba ca muka yadda da dan fodiyo rukuni ne daga cikin rukunan musulunci ba amma wani irin musulunci kake yi da yake nuna maka cewa jihadin shehu dan fodiyo sharri ne ba alkhairi bane ba in haka ne duk annabawa da irin wannan zaka rusa su domin sun zo sun tarar da kasashen su akwai masarautu akwai al'umma amma ba akan tsarin da Allah yake so mutane su rayu ba shine ma sanadiyar da yasa Allah su subhanahu wataala ya turo annabawa domin su annabawa kamar likitoci ne in ka ji ana magana likita to babu lafiya ubangiji ya ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an na mubashirin har zuwa karshen aya da mutane lafiya lau suke zaune kansu daya bisa ga fahimtar addini da fahimtar ubangiji da zumunci amma da suka gurbace sai muka fara turo musu annabawa dan su zo su saita su su mai da su kan turba madaidaiciya kuma ya yan uwa mutanen Najeriya musamman arewacin Najeriya ku sani wannan takidin duk shiri ne na sharar fagen zaben 2023 ya za a fasa mana taro a fasa mana al'umma a raba kanmu a madadin mu shagaltu da kwatar kanmu da kanmu mu koma muna yaƙi tsakaninmu da junanmu wanda shi zai yi jana'izar in ka mutu ya koma shi yake neman rayuwarka sai makiyanmu su ci mu da nasara su ci mu da yaƙi ruwa kwance cikin sauƙi ba su da buƙatar sai sun taso daga wani waje sun yaƙe mu mu junanmu kawai makamin za su turo mana amma mu ne ma'aikatan mu za mu kashe kanmu mu za mu binne junanmu da haka da wannan nake kira ga al'ummar musulmi mu shiga taitayin mu ba a raba hanta da jini babu wani bahaushe a yau da babu jinin fulani a jikinsa kai ba hausawa ba kadai akwai kabilun da a yau alherin shehu dan fodiyo ya sa an samu saduwa tsakanin kabila kaza da kabila kaza har sun nade sun zama daya yanzu a cikin yarbawa ka kalli yarbawan ilori duk yawancin yarbawan ilori fulani ne sakamakon jihadin dan fodiyo da tura musu tuta da yayi da masarautar ilori ta kafo to ballantana kuma ka taho arewa maso arewa ta Najeriya babu magana kabilanci a musulunci musulunci dukkanin musulmi tsintsiya ce madaurin ki guda Yan uwan juna ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan abin ya yaka babu magana ni wane ne ni wane ne shi yasa a majalisa annabi zaka ga ba yahude abdullahi dan salam amma musulmi ne zaka ga bature suhaib ibn sinan rumi dan italy ne Zaka ga ba farise ɗan iran kenan salmanul farisi Zaka ga ba habashe ɗan afirka bilalul habashi haka manzo Allah ya haɗa mutane kuma ya ce la fadala li arabiyyin ala ajami babu fifiko akan balarabe ga wanda ba balarabe ba illa bi sai tsoron Allah zama na bahaushe bayin kai na bane zaman ka ba fulatani bayin kai ka bane zaman ka inyamuri bayin kanka bane zaman ka bayarabe ba kanka bane ubangiji haka ya ga dama ya yi mu ba mu da zaɓi cikin wannan yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya ku mutane mu muka halice ku daga namiji ɗaya mace ɗaya duk asalin kowa dai annabi adamu ne kuma duk uwar kowa ita ce na hawa'u to me na faɗa babu ya kamata mu gane amma makiya ne suke so su ci mu da yaƙi su lalata mu su wargaza mu saboda tasirin faɗan cikin gida ya fi bala'i sama da faɗan waje maƙiyin cikin gida ya fi musiba sama da makiyin waje da wannan muke jan hankalin shugabannin al'umma kama daga sarakunan musulunci wanda su ne gadan dan fodiyo din da kuma shugabannin al'umma musamman gwamnonin arewa da ku riski wannan bala'i da ya tunkaro al'umma tun da wuri ku riske shi ta hanya guda biyu ta hanyar tallafa wa malaman addini da dukkanin abubuwan gina rayuwa wajen shiga ƙauyuka don aje a wa'azantar da mutane a wayan musu da kai domin waɗannan musibin daga ƙauyuka ake kunno su yanzu a je ƙauye a samu fulani a sace musu tumakai awakai a kashe matansu a yi musu fyaɗe don a ziga su in suka kufulo a ba su makamai kuma a nuna musu hausawa ne suke musu haka kai a lokacin da bahaushen baka shiga ba na farko fulanin nan ba magana titi a rayuwarsu ba su san me titi ba su daji suke yanka su tafiya gwamnati ta watsar da su ta wannan bangaren babu maganar ilmantarwa la ilimin zamani wala ilimin addini duk ba su san wannan ba to haka ƙauyawan da suke makotaka da su su ma san makal duhu ne yake gugan duhu an cinno wuta daga can an zugo wa'annan sai kaga an haɗe wannan fitinar da take cin mu a hankali a hankali a bayan gari muke zaune a binni muna bacci in ba mi wasa ba sai ta zo tsakar garin mu cikin tsakiyar inda muke rayuwa da haka masu girma shugabannin al'umma ku ji tsoron Allah ku yi maganin wannan fitinar ba abin da zai kashe wannan fitinar face ilmantar da mutane wayar musu da kai koya musu addini mun yi sake mun yi bacci waɗanda ba mu ba sun zo sun shiga ƙauyukanmu sun janye 'yan uwanmu a lokacin da mu muke bacci bacci mai nauyi cikin rafkana da haka ya 'yan uwa mu roƙi Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allah ya mayar da makircin maƙiyanmu a kansu Allah yadda kai alkawarin taimakon addininka da taimakon annabinka da taimakon al'ummar musulmi Allah ka cika mana wannan alkawari Allah mun san cewa alkawarinka baya cika sai an bi sababi ya ubangiji ka taimaka mana wajen cika dukkanin sabubba da sharuɗa inda muke da gazawa da kasawa ya ubangiji ka tallafe mu ba dan halin mu ba ya ubangiji ka dawo da hankulan shugabannin mu wajen yin abin da ya kamata dan tallafar wannan al'umma ya ubangiji ka sanya musu kaunar mu mu ma ka sanya mana kaunar su ya ubangiji ka hada kan mu tsakanin mu da shugabannin mu bisa ga abin da kake so ka yadda da shi Allah ka hada kan tsakanin dukkanin al'ummar musulmi a duk inda take a yamma take ko a kudu ko a arewa ko a gabas ya ubangiji ka maida al'ummar musulmi tsintsiya madaurin ki guda ya ubangiji kada ka bawa makiyan mu dama akan mu ya ubangiji dukkan makintin da za su kulla mana ya ubangiji ka warware mana shi cikin sauki ya ubangiji ba tare da wata wahala ko gajiyawan mu ba yayin wa masu albarka kafin sauka daga wannan bari mai albarka zan yi ta'aziyya na rashin ɗaya daga cikin gwarazan malaman addini malam Muhammad Gwani Aisami wanda aka samu wani ɗan ta'adda cikin jami'an tsaro ya afka masa ba ma cewa shi wannan ɗan ta'adda dan kirista ne a'a ya kamata mu waye mu gane babu wani addini da ya zo da ta'addanci dukkanin addinai in dai wanda Allah ya aiko ne ya turo annabi ya saukar da littafi to addinan zaman lafiya ne addinan a fahimci juna ne addinan a zauna ne kowa ya san matsayinsa a yi wa juna awa ta hanyar da ta dace amma ba addinan ta'addanci ba ne da zubar da jini shi yasa idan ka zo ka ce dan kirista ne ya yi haka to ka zalunci kiristanci kamar yadda inda wani musulmi ne shi ma ya irin haka ka jingina wa musulunci to ka zalunci musulmi kuma ka zalunci musulunci amma mu sani a ko ina ana samun lalatacce ana samun bara gurbi abinda muke kiran jami'an tsaro da hukumar su game da ire-iren wannan da Najeriya tana zaune lafiya a lokacin da jami'an tsaro ba su lalace ba a lokacin da ba a samu bara gurbi cikin ma'aikatan tsaro ba a lokacin da masu ba da tsaro ba su koma ba da tsoro ba a lokacin al'umma tana zaune lafiya to amma yanzu akwai matsala za ka samu da yawa daga cikin jami'an tsaro suna fakewa da rigar tsaro wajen cutar da farar hula ko dai a kama su sun yi fashi da makami ko a kama su sun yi ta'addanci ko a kama su suna sayarwa da 'yan ta'adda makami ko wani abu makamancin haka abin da zai magance wannan matsala shine najeriya akwai doka duk wanda ya irin wannan abu a tsaya a hukunta shi to wannan zai sa na gaba zai zama darasi ga na baya da na gaba sai a gane zurfin ruwan amma matukar za mu shigar da son zuciya da in nawa ne yayi ba matsala in ba nawa ya yayi aimar to wallahi al'amuranmu ba za su gyaru ba waɗannan jami'an tsaron su ne dai waɗanda bayan Allah muke sa ran za su ba mu tsaro to a ce kuma su ne rayuwarsa ta koma haka suna kashe mutane a cikin gari ba gaira ba dalili fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka al'ummar musulmi su fahimci wannan gyaran da kyau shi ta'addanci bai da addini ta'addanci bai da kabila ta'addanci bai da bangare kowaye kai kai ta'addanci sunan kaɗan ta'adda yanzu a cikin tawagar boko haram wace kabila ce ba a samu ba a Najeriya Ko ce an samu wani dan addini ne ba a samu ba a Najeriya kowa an samu daka ka ce boko haram su wane ne ko kabila kaza ce ko addini kaza ne ko almajiran malam wane kaza ne wannan magana banza ce ya kamata mu waye matukar za mu zauna cikin wannan duhun tunani laifi yana faruwa ana cin mu da yaƙi amma muna tsayawa muna musu ijunanmu muna ta baba muna tantama to makiya abin da suke so kenan za su gama da mu cikin sauki da haka wannan ya kamata ya zama izina ga wannan wanda ya aikata wannan abu ya kamata hukumar jami'an tsaro ta yi abin da ya dace game da shi to sannan al'ummar musulmi musamman shugabanni su rinka tallafawa da taimakawa ga ire-iren wanda irin wannan ibtila'i yake faruwa gare su na ba gaira ba dalili wanda aka san an zalunce su ne ba ba laifin sama ba na ƙasa da wanda muke yaba wa gwamnan jiharsa jihar Yobe mai Malaboni wanda a kafafen eh, sadarwa na ga ya ɗauki wasu daga cikin iyalan wannan bawan Allah ya ba su aiki da sauransu da sauransu kuma gwamnoninmu su sani idan irin waɗannan mutanen suka yi mana inda namu aka kashe to da yanzu da kowa ya kawo gudunmawa an ba su to mu namu me yasa ba za ku tattaro gudunmawa ku ba iyalan wanda aka yi wannan ta'addanci ba ubangiji ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura duk wanda aka kashe shi ba laifin sama ba na ƙasa to fa sa mun basu dama suna da ta cewa ubangiji ya ce kuma wallahi mun yi alƙawarin sai mun taimake su ku taimake su kuma Allah madaukakin sarki zai taimake su Allah subhanahu wata'ala ka tsare mana faruwa ire-iren waɗannan abubuwa a gaba Allah waɗanda suke da wannan mummunan kuduri cikin jami'an tsaro ko su waye in suna da rabon shirya ka shiryar da su in ba su da rabon shirya Allah ka raba su da aikin a wulakance ka kaskantar da su ka wulakantar da su ya ubangiji ka raba su da cikin al'umma ka kai su can bayan gari ka halakar da su Allah maɗaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatikum